da ake saura mako ɗaya ga sallar karama lokaci ne da ake samun yawa yawan sace-sace musamman ma a kasuwanninmu. Mun ji ra'ayin matasa dangane da wannan ɗabi'a ta sace-sace a cikin kasuwanni ga kuma abin da suke cewa. A gaskiya abubuwan da ake yanzu ya ɓaci saboda yanzu abin ya sitira in shiga kasuwanni za gani ba ma abin ya ba kan maza mata za gani suna yin sace-sacen saboda da muka shiga kasuwa jiya abin da ya ban mamaki ya ɗaure man kai shine wata mace da na gani an kama ta yi sata ga shi ga karancin shekaru a wajenta kuma ga ta mace cikakken mace amma kuma aka kama ta ana wulakanta da ta yi sata gaskiya abin ya ɗaure min kai kuma ya bani mamaki a tunanin ka me yake janyo hakan gaskiya eto eh da babun kuma amma kuma wasu gaskiya ne abin da nake tunani sun fi la'akari da son zuciya saboda idan babu ai babu ba za ta sa su zo kasuwanni tun daga kananan sana'o'i nan ai sai su dinga yi a gidajensu. Me ra'ayinki dangane da yawan sace-sace a kasuwanninmu? Ni kwa nake da abin da zan faɗa akan wannan sace-sace da ake yi. Domin kuwa ni ga nauce ba jiyau ba. Ba zan manta ba ranar Lahadi na shiga kantin kwari a kan na aka kama budurwa an kama ta ana talabta ta yi sata. Bayan haka muna yin gaba babu jimawa sai ga wata dattijuwar Allah ta'ala ba don wani Allah ya kawo shi mai imani ya cece ta ba ranar da ta gaya wa aya zaƙinta. Shin mata ne kaɗai suke sace-sace ko har da maza? Ina, ai ba zan manta ba a wannan rana ce don ba zan manta wannan rana ba. Ina tafiya na ji ana bi na a baya a tunani na ‘yar uwa ta ce mace. juya nan da zan yi kan yar uwata magana kawai sai na ga katon gardin namiji yana bin bayana wa iya zubilla wannan wace irin rayuwa ce a wannan lokaci mai daraja muna cikin wata mai alfarka mai alfarma gaskiya mutane aiwa kai faɗa. bai dace ba bai kamata ba gaskiya a tunani na sata zai in kuma ba sata zai ba to ɗaya abin ne! Allah dai ya kiyaye me ra'ayinki dangane da yawan sace-sace a kasuwannin mu gaskiya wani talauci ne wani kuma son zuciya ne yake sa shi ya dauke dauke gaskiya amma mafi yawanci son zuciya ne yake sa su yi sace-sace da wannan sace-sace da ake fuskanta ba abin ba daɗi saboda wani ya samu kuɗinsa da wahala kuma an sace masa kaga ai kuma ga wani maraya ne ya samu da wahala an sace mai abun ba daɗi daga nazar su dan Allah dan annabi su daina saboda duka mata ne mu zama ɗaya wace ba a santa da wannan halin ba dan Allah dan annabi su daina Allah ya shirye su gaskiya dai yanayi na sallah idan ya zo barayi suna ƙara samun damar da za su dinga sata kamata ya gaskiya gwamnati ta kara mai da hankali akan barayin da suke sata kamar kamata ya kamar irin manyan kasuwannin nan su dan hada haɗin kai su ƙungiya kamar guda ɗaya wadda za ta dinga taimakawa a samu mutane kamar su samu ma'aikata sosai wanda za su dinga fatul suna kewaye cikin kasuwa saboda za a dinga samun karancin sata-satan nan amma idan dai ba haka ba kullum cikin sa sace ake yanzu misali kamar mace za ta je kwari ta yana ɗarɗare da sau idan ta je daidai ofan mata da waya tana ɗaiɗaika a kwace mata ko a aza haka dai ba batun ɗaga waya kin ga idan da security nan duk za su zo tsaya haka ba za ta faru ba ya kamata dai gaskiya su haɗin kai sakamakon wa'inda akwai wa'inda ba 'yan garin nan ba ma suna shigowa su yi business sakamakon irin wannan abubuwan yana dan dakile yawan kasuwancin wani idan ya jigo yana tunanin za a yi mai kwace ko za a damfare shi gaskiya kamata a ce 'yan kasuwanmu da gwamnati sun haɗa kansu an zama tsintsiya maɗorin gida an kawo ci gaba tun da yanzu kamata yanzu ɓarawo idan ya sata da an je dubu ɗaya dubu biyu sai a ce a belinsa ya dawo kuma ya ci gaba da sata kuma alhalin abin da ya sata ya ninka na wannan abin da za a karba a hannunsa inda yanzu an kawo barawo an je an yi belinsa dubu biyar zai zo ya saci abin dubu goma dubu ashirin yanzu idan dai akan abin ka haƙƙinka idan dai ka fito da shi a inda bai dace bu kasuwa sai a zare ma wuka kwace ko ba wuka ko a kifa ma mariya kwace gaskiya dai yanzu dai matasan yanzu dai suna da karancin sana'a kuma gaskiya kamata a ce gwamnati ta dan inganta wani abun saboda a dan fito da wani abu tsare-tsaren da za a dinga sana'a matasa su dan samu sana'a ko za a dan samu saukin satan nan amma idan dai ba haka ba kullun karuwa suke yi wallahi kuma idan dai matasa suka lalace aikin gaba batun al'umma. To madalla da fatan matasa za a kama sana'a gudun ƙauracewa ƙananan sace-sace. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano, a Najeriya.